Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau takwas ga watan Maris ɗin shekarar 2020. Hukumomi a Amurka sun tabbatar da mutuwar mutum na goma sha tara yayin da jami'an gwamnatin shugaba Trump suka ce suna faɗi tashin ganin an hanzarta samar da kayayyakin gwaje-gwajen cutar coronavirus. virus. a jiya asabar adadin waɗanda cutar ta harba a sassan rabin adadin jihohin amurka ya haura zuwa 400 a baya-bayan nan jihohin pennsylvania indiana minnesota da nebraska suka bayyana mutane na farko da suka kamu da cutar yayin da florida ta samu mutum biyu da suka mutu yayin wani taron manema labarai da yawa kan ajiya asabar a fadar white house sakataren hukumar kula da lafiyar al'umma alex azar da kwamishinan hukumar kula da abinci da magunguna stephen hawan sun yi watsi da sukar da kwararru a fannin kiwon lafiya ke yi kan cewa an bata lokaci wajen samar da kayayyakin gwaje-gwajen cutar inda aka wato idan a kwatanta da matakan da kasashe irin su koriya ta kudu da jamus suka ɗauka hukumar lafiya ta duniya who dai ta ci gaba da yin kira ga kasashe da su tashi tsaye we continue to call on countries to find test isolate shugaban hukumar ta who tedros adnam ghebreyesus kenan yake cewa muna kira ga kasashe da su nemo su yi gwaji su kuma keɓe waɗanda suka kamu da cutar tare da ba su kulawa a kuma bididdigin waɗanda suka yi cuɗanya da su ya zuwa jiya asabar dai adadin mutanen da suka kamu da cutar a duk faɗin duniya ya haura dubu ɗari yayin da mutum kusan dubu uku da ɗari biyar suka mutu To a Italiya kuwa hukumomi sun ba da tabbacin cewa shugaban jam'iyyar Democratic Party a ƙasar ya kamu da cutar ta coronavirus. sannan wani jami'i a fadar vatican shi ma ya harbu da cutar duk a birnin rome kamuwar nicola zingaretti da cutar na zuwa ne yayin da al'umma kasar ta italiya ke nuna fargabar gwamnati ba ta wato bata himmatu ba wajen dakile yaduwar cutar a kasar a kuma daidai lokacin da adadin waɗanda da ke mutuwa shi ma yake karuwa a halin da ake ciki an garkame garuruwa goma sha ɗaya a arewacin italiyan yayin da ake kuma dakon gwamnati ta amince da wata doka da za ta ba da damar a killace daukacin yankin da ake kira lombardi da wasu larduna goma sha ɗaya idan haka aka amince da dokar matakin rufe biranen zai shafi milan da venice inda za a hana mutane shiga ko fita daga cikinsu sai nan da ranar uku ga watan afrilu kamar yadda kafafen yada labaran ƙasa ta italiya ke ruwaitowa samar da daidaito tsakanin jinsunan maza da mata shine zai zama batun da za a fi mai da hankali a kai yayin da yau wato yayin da a yau za a fara bikin ranar mata ta duniya taken wannan shekara shine hashtag h4equal wato samar da daidaito a tsakanin kowa da kowa samar da daidaito a tsakanin jinsuna da fagen siyasa da samun damar shiga kafafen yada labarai da fannin kiwon lafiya da kuma wuraren aiki na daga cikin muradin da wannan rana ta mata za ta fi mai da hankali a kansu. su kiyasi da ya nuna cewa mata su suke da kusan rabin adadin al'ummar duniya amma duk da haka sukan gaza samun wakilcin da ya kamace su musamman a fagen shugabanci kamar yadda wani rahoto da cibiyar bincike ta global gender gap ya nuna ambasada philip carter shine shugaban mid hill group wata kungiya da ke da shawarwari a kan al'amuran yau da kullum You can't ignore 50% of your population expected growth. Ya ce babu yadda za a samu ci gaba a fannonin tattalin arziki da harkokin yau da kullum da aka yi watsi da kashi hamsin na al'ummar duniya. sai dai rahoton ya ce lura da yadda al'amura ke gudana sai nan da sama da shekara 99 kafin a samu irin daidaiton da ake bukata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wacce ake wa lakabi da unhcr a takaice ta kaddamar da wani asusun neman tallafin dala miliyan 621 domin tallafawa kusan 'yan gudun hijira miliyan 1 waɗanda suka tsere daga gidajensu a jamhuriyar demokuraɗiyar congo suke neman mafaka a ƙasashen da ke makwabtaka da su ita dai ƙasar ta congo ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe a nahiyar afirka da ke fuskantar yanayi mafi muni dangane da halin da 'yan gudun hijira suka shiga andrew mahechik shine kakakin hukumar ta unhcr Ya ce ana ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankunan kasar tun bayan da dakarun gwamnati suka kaddamar da wani farmaki a watan Disamba akan dakarun haɗin gwiwa na ADF. Mafi akasarin 'yan gudun hijirar da sun tsere ne zuwa Uganda wacce take rike da akalla mutum dubu ɗari sannan wasu dubbai sun tsallaka zuwa Burundi, Rwanda, Tanzania, Zambia da kuma Angola. wani sabon rahoto da cibiyar tsare-tsare ta aspi da ke ƙasar australia ta fitar ya yi gargaɗin cewa hukumomin beijing suna tilastawa 'yan kabilar uighur marasa rinjaye yin ayyukan bauta a yankin shinyan na ƙasar china cibiyar wacce babu ruwanta da siyasa ta fitar da rahoton mai takin ana sayar da 'yan kabilar uighur ne a jiya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kammala tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano wanda zai ɗora mana daga inda ya tsaya a makon da ya gabata dangane da batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin ci gaban tattaunawa. Wani batu wanda yakan jaza ita kanta wannan rashin fahimta ko takaddama tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro shine wajen bayar da labari. Hmm. Idan wani abu ya faru da ɗan jarida yake so ya iya sanar da al'umma Uh, misami ko wani abu na ausari ko na rashin jin daɗi wanda ya kai ga uh, halaka rai misali za ka ga uh, galibin lokuta jami'an tsaro suna rage waɗannan alƙalma sannan kuma wato shi kansa ba da bayanin akan me ya farin ma akan kai ruwa rana kafin ma su 'yan jarida su samu shi daga jami'an tsaro To galibi abin da ke faruwa yanzu kamar in na fahimce ka a lokacin da aka dinga irin samun harhare hare daga wato masu tada kayar baya wanda a nan Kano a shekarun baya an samu irin wannan matsaloli. Ni dinnan da ni an sha zuwa gurin da aka ce bom ya tashi. Ko an yi wasu harbe-harbe ana gama yi mukan je maga sin din gurin da abin da ya faru maga kuma abin da ake kira casualties yawan mutanen da suka rasa rayukansu da waɗanda suka jikkata galibi za ka ga abin da shaidun gani da ido ko kika gani wa idan akwai lokacin da zaka shiga cikin wani yamutsin ka kirgaga wakin da hannunka amma a ka'ida aikin jarida ba za ka yi gaban kanka ba ka zo ka bada labarin sai ka bi ta hannun hukuma akwai kiyasi ko kuma bayani a hukumance na mutanen da suka rasa rayukansu akwai kuma wanda shaidin gani da ido suke faɗa yan jarida ko dan jarida gani illa iyaka idan ka zo ba da labarin yadda ake za ka faɗa abin da aka faɗa a hukumanci mutane guda shida sun rasa rayukansu kamar yadda kwamishinan 'yan sanda ya bayyana wa manema labarai misali mm. amma shi gani da ida sun ce mutanen da suka rasa rayukansu sun fi mutum hamsin to kaga wannan yakan fito da al'amarin illa iyaka su al'umma su ne wanda za su iya zama alƙalan kansu illa iyaka abin da ake so wasu lokutan ma za ka ga uh, abin da 'yan jarida ke koka da shi ne wasu lokutan kafin ma a baka wannan alkalma na mutum shida din ma sai an yi jidali eh kwarai da gaske to kuma ka ga rashin bada bayani akan lokaci yayin da ka zo kana so ka bada labari kai abu ya faru editan ka a can headquarters ɗinka inda kake aika labari ko a talabijin ne ko a jarida ce ko a rediyo ne kana so ka bada labari ka san yadda duniya ta zama kamar a tafin hannu a yanzu kalubalen hmm. da dan jarida yake fuskanta da zaran an yi abu an dora shi a social media editan ka sai ya bugo maka mai tace labarai ya ce mun ga an ce abu kaza ya faru muna so ka aiko mana da labarin to matsalar da ake fuskanta yayin da kuma aka samu jinkirin samun kiyasi daga hukuma din sai ka samu kanka a cikin tsaka mai labari baya cika labari baya cika illa iyaka waɗanda suka goge da aikin mm. za su ce a lokacin da nake rubuta wannan rahoton ban samu cikakken kiyasi daga hukumomi ba na mutanen da suka rasa rayukansu sai dai shi gani da ida sun ce mutane a can ne suka rasa rayukansu Gogagu ne ke wannan da ba eh wanda yake ya san makama aiki eh. eh gogaggu saboda amma idan baka goge ba sai ka ce ai an tabbatar da mutuwar mutane 150 misali eh, wanda kuma ba hukuma bace ta gaya maka shaidun gani da idan ne suka gaya maka to haɗe ga naune to hakan kuma sai ya kawo an samu rashin jituwa tsakanin kuma hukumomin da kai da ka aika da wannan labari mm. saboda haka sai dan jarida shi ma ya yi taka tsantsan a cikin aikinsa ya fi ka'idar aikin domin shi ma ya samu kansa to har yanzu dai akan wannan magana ma bashir shine cewa a yayin da kake ta jira misali kwamishinan 'yan sanda ko hukumomin tsaro su gaya maka mutum shida nan da ka an bamu misali ɗazu. wato mun yi magana cewa suna abin yana zama jidali sai ka ci kwakwa duk da haka wato rashin ba da bayanan ba karamar matsala ba ce eh. rashin ba da bayani ga jami'in ga su jami'an da ya kamata su ba da bayani abu ne wanda yake a kasashen da suka ci gaba a inda ake aikin jarida a kasashen duniya da yawa zaka ga hukumomin ne ma ke ta bin diddik suke bin cin duniyan yan jarida su zo a gaya musu abin da ake ciki amma sai ka rasa me yasa wato ai updating din su eh, ai updating din su eh, knowledge din su a kifin din su posted eh. abin ake nufi a gaya musu lamari a gaya musu gaskiya al'amari zaka ga su a can kasashen da suka ci gaba din kokari ake hukumomin ma yan jaridun su zo a ce musu ga bayanin da ake so a yi musu sabanin kuma nan kai bayanin kake so a yi maka ana gugguce maka ga bayanin da ka eh, sani na da azahar yanzu la'asar eh, ta yi eh, ku zo ga wani ku karin bayani to duk abin idan ana yin shi a doro na bayani da tabbatar da cewa duk abin da ya faru yan jarida na farko dai ba su sha wahala wajen gano gaskiyar lamari ba wai ma bashir ya zaka auna abin da kuke kira holding news boye labarai wato matsalar da ke jazawa tsakanin ko rashin jituwa na tsakanin 'yan jarida da wato jami'an tsaro. To kaga idan aka ce akwai magana ɓoye labari shi dan jarida dama labari kullum cikin farauta sai yake. Mm. Kamar mutum ne zo daji zai farauta ka ce masa ai namun dajin sun gudu babu su. Shi kuma watakila ya tsaya daga gefe yana jin kukan zakuna yana jin kukan damusa yana jin kukan kuraye amma kuma an ce masa babu wani dabba a cikin wannan dajin. Har tsuntsaye ma. Har tsuntsaye. To kaga ai ba zai da sincerity wato gaskiya ko kuma irin mutuncin wanda ya kiya gaya masa gaskiyar wannan al'amari a dalilin haka in ya je buga labarin sai ce duk da shi jami'in da na nemi mun bayani ya ce babu wata naman jeji a cikin dajin nan ni na ji wa kunne na kukan zakuna da kuraye da dukkan wata dabba mai hadarin gaske a cikin dajin to kaga wannan ne zai dora al'umma su gane a cikin mai bada labarin da wanda ya ki yadda a faɗi gaskiyar lamari wane ne bai wa al'umma adalci ba kuma wannan sai ya zama cewa kamar kai masa riga malam masallaci ko kuma kai mai laifi eh kuma shi a nasa tsarin a cikin tunaninsa sai ga kai masa laifi amma in aka ba abin yadda yake duk kullum abin da ake samun matsala a shi shine ba a sauka akan turba don duk abin da aka ce yana da ka'ida ba abu ka'idar ba aka ce za a bi san rai to ba za a samu sakamakon da ake nema ba wacce uh, rawa hukumomi za su taka da koma mutanen gari da sauran masu ruwa da tsaki wurin ganin cewa misali an samu daidaito da fahimta tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro tun da ka ce dan juma ne da dan jima'i. To al'umma za su yi amfani da wata dama wanda zamani ne ya zo da ita kuma tsarin mulki zo da su kafofin yada labaran nan da suke wanzuwa a cikin kasa ana kafa su ne domin biyan bukatar al'umma kuma duk abin da aka ce ana amfani da ra'ayin masu ruwa da tsaki ko ana neman ra'ayin masu ruwa da tsaki kafin a aiwatar ko a irin wannan tarurruka da ya kamata a ce ana shirya su domin a samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da 'yan jarida to ya kamata a saka al'umma ciki su ba da ra'ayinsu da gudunmuwarsu domin babu wani abu da za a cimma burinsa a tsari na irin tafiyar kasa. a kowane fanni na dan adam ba tare da an nemi ra'ayin al'umma ba duk inda aka yi sako-sako da ra'ayin al'umma to za a ci tuwon babu mai yadda ake so a ci wannan shine babban kalubalen da yake ake fuskanta kuma ya kamata jama'a masu ruwa da tsaki su fito su nuna cewa suna da haƙƙi a dukkan wani tsari da yake tafiya domin ci gaban wannan ƙasa inda ana tarurrukan nan akai-akai domin a gyara irin waɗannan matsalolin sai an waye gari idan ka ga jami'in tsaro kaga ɗan jarida kai in ka ce suna da rashin jituwa za su haɗu sai maka rudugu a kanka su nuna maka kuskurenka. to wa zai wannan abin da ka faɗa? al'umma ce al'umma za su yi mu kuma wanda muke wannan aikin ya kamata mu nuna wa junan mu duk lokacin da aka ce akwai wasu abubuwa waɗanda suke akwai matsaloli a kansu to ya kamata mu tsaya mu jawo hankalin junan mu. a duk lokacin da muka zo wani majalisi a inda muka samu dama da waɗannan jami'an tsaro musamman manyan waɗanda suke sun gugu sun yi ilimi suna da manyan mukami mu nuna musu cewa mu da su a tsakanin aiki ba abokin gaba ba ne ba mu partners in progress ne abokan ci gaba ne idan aka dinga ɗabbaka irin wannan aniyar wata rana za a waye gari an samu wata sabuwar wayewa da al'umma za su ce yau ga ɗan sanda yau ga ɗan jarida a Masu sauraro da wannan ne muka kawo muku ƙarshen hirar da Malam Bashir Muhammad Bashir ɗaya daga cikin gogaggen ɗan jarida a Najeriya da ke jihar Kano. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin babban bakon namu Malam Bashir Muhammad Bashir da kuma wakilinmu daga jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari. da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimakin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. sun ba su karanta komi haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alola ba bai yi komi ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na yan jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komi ba san shi. Komi ake so a yi tsoron Allah ka a yi tsoron mutum. Eko na wasu. Shi ne aka ce sunan shi eko kudin na ecowas kuma ba wanda ya ce kowace ƙasa ta yi kudin wannan abin da ya haɗi shi watara abin da ya shahe shi ne sararen shi ne ya haɗi da sunan wannan ƙasashen takwas. jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da don mu da kowa na sabon shiri na tsaka muna fata kuna da lafiya kamar yadda muke anan Shin kuna ganin kudirin wasu shugabannin kasashen Afirka ta yamma na cewa suna so su fito da takardar kudin nan bai da ta eko zai ku haifar da kasashen dama ido? Sunana mai mana Ibrahim. To a matsayina na 'yan ƙasa wa'anga kuɗi da aka ce za a yi. Ganin cewa shugabanninmu ba za su ɗauko abin da za ya cutar da mu ba game da wa'annan kuɗi tunda in tahiya ta yi daidai abu ne mai amfani abu ne mai mahimmanci wanda kowace ƙasa ka ta yi ba sai an samu wani kuskuren canje-canje ba in ka je da kuɗin ka guda kowace ƙasa ka shiga kana iya sayan abin da kake so ba tare da an canza maka ba ko an karya maka daraja ta kuɗi kenan mu dai goyon bayan da muke yi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah kuma ya sa haka shine alheri game da wannan canjin kuɗi ko ina ka duba dai zaka tarar da cewa ra'ayoyi sun sha bamban sosai galibi saboda rashin tabbaci na abin da zai faru idan aka fito da shi wannan kudaden wanda kuma ga alama ba ma san ranar da zai fara fitowa a gan shi ba kuma ga shi an sha ma dai dage ranar da za a soma amfani da kuɗin domin daga shekarar dubu biyu lokacin da aka soma magana fitowa da shi din an dage soma amfani da kuɗin iko din a akalla sau uku a shekarun dubu biyu da biyar da kuma dubu biyu da goma sha hudu ya zama nan da muke zancen nan da ku an cewa daga cikin watan yuli wannan shekarar ta 2020 ake sa ran watakila a fara ganin an fara amfani da kuɗin shi ma wannan lokacin manyan bankunan da ke karkashin rukunin bankin african development bank na raya ƙasa na afirka ya bayyana shakkun cewa da kyarwa a canja ita ma wannan ranar ba to ita dai maganar kuɗin eco din nan ta samu asali ne a wajajen shekarun dubu biyu lokacin da wasu ƙasashen afirka ta yamma musamman mallakar faransa a can can da kenan suka bayyana su na fitowa da sabon kuɗi wanda zai mai gurbin wanda suke amfani da shi kasashe takwas na farko din da suka fito da shi ɗin sun hada da benin da burkina faso da gini bissau da cote da mali da niger da senegal da kuma togo wanda kuma suka ce za su fito da kuɗin ne domin ya maye takardar kuɗin na tasu ta sefa wacce ba su kaɗai ba ana amfani da ita a ƙasashen afirka ta yamma da na tsakiya har guda goma sha hudu daga baya ne a lokacin da shugabannin ƙasashen afirka ɗin suka yi wani taro a abuja a shekarar da ta gabata aka samu ƙarin ƙasashe irin su najeriya liberia da ghana da su ma suka fara nuna sha'awar amfani da wannan kuɗi din to amma maganar yanzu haka tana tangal-tangal bayan da wasu suka so soma zargin cewa shugaban buwa dai alasan watara shine wannan abin zai fi amfana domin yana son yi amfani da magana domin moriyar kansa a siyasance da yake akwai zaɓuɓɓuka da dama da ke gaban shi a can kodibuwa to domin duba wani lamarin ne wakilinmu ne mai sulmin mun barma zai kama mana ci gaban da ya shirya tsakanin abdu idi da kuma siraji isa kan yadda suke ganin wani al'amarin din Ina kuma za mu soma ne daga kalaman da aka ce an jima ana jin suna fitowa daga bakin shi shugaban alhassan watala na cote da ke kara kawo shakku a cikin al'amarin siraji ya wacce irin fassara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka ba da wannan sanarwa ta kudaden eko a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar emuwa a maimakon ecowas da ake ganin ainihi tun fil azal ita ce ke da wannan kudiri yauwa e, wannan kudi masu uh, na france fa masu lambar uh, eh, turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata 'yan kasashen afirka su ba kudadensu sunan da suka ga dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kuɗi da duk irin tsarin da za su azawa na kuɗin su zamanto suna da eh, suna da lamba kasashenmu na gida shine kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da aka ce ma faransa fa a janye ta kwata-kwata a bar kasashen afirka su hudu kuɗi masu lambar sunayensu a yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta juya ta koma eko kai tsaye a wannan lokaci ai ka gani yan wararen hula wanda suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta kiritik suna ta zage-zage suna ta komi da komi wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissahi na kuɗi a ɗauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari shi yasa ka gani wannan eh, magabata ko wannan shugabanni suka yi taro abin kamar da a hankali a hankali ne yake taya ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki ɗaya a ce fucil an sake komi kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a cimma mugun da aka sa gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne na saurari alhaji idi abdu ya yi magana ba ni a zama a matsayina na da ginki da ɗan sani kaɗan na wannan sani na eh, tattalin arziki mu a lissayin da muke da eh, gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kuɗaɗen an aka yi su wai kuɗi mai sunan kuɗi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin ƙasashen dan an sake ma kuɗi suna ko ayi za aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi matuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zamanto suna kasashe ne masu karhi hmm. masu karhin tattalin arziki tsarin baya da illa ba zai illa ba a kan tattalin arzikin kasa yo ba kasar zimbabwe ba haka ba suka yi suka amshi kuɗi suka wanda suka sake ma kuɗin su suna suka sa shi dolar zimbabwe sai ka je da dolar zimbabwe sai ka sayi eh, burodi wannan da ake sayar da dala arba'in sai ka saye shi a dimil dolar dolar dubu goma na ƙasar zimbabwe ka amince da wannan aka yi ta yi abun ya koma kamar ma wasan kara tunda baya ta yadda za a yi ƙasar in bata da ƙarhin tattalin arziki ya zamanto kuɗin suna da gari mm. kuma a yanzu babu laihi ko ɗaya in ka diba ko ƙasashen turai babu ƙasa ɗaya yanzu in ka diba alman sun bar deutschmark in ka diba france sun bar france francais duka ƙasashen nan suka yi na'am suka ce hiyar tattalin arzikin duniya babu ƙasa ɗaya tak da take huskanta shi mm. sai an yi gungu sai an zo an yi taro ga baki ɗaya saboda a daidaita tattalin arzikin na yanki a wannan lokacin ne kasashe suke iya samun abin suke so suke iya fuskantar tahiya mai gauga wannan tattalin arzikin duniya. Hmm. To amma wasu na zargin kamar akwai uh, makirci na Faransa ta shirya babu zancen makirci ko uh, wannan da dan da raba kawunan kasashen yankin Afirka ta yamma. Wannan rudani ne na mutane wanda in ka tambaye su abinda suke so su ma kansu ba su san abin da suke so ba. Wa'annan mutanen su ne suka yi ta zabare-zabare suna zage-zage suna cewa ya kamata a bar zancen Faransa fa. Mutanen da shugabannin suka zo suka yi na'am suka ke an bar zancen Faransa fa. Za a ɗauka kuɗi masu sunan iko. To tattalin arzikin namu su sai mun raba da kasashe masu kwari wadda ya zamanto eh, kudin ya zamanto suna biye da kudin manyan kasashe wadda yau gobe kudin bai yiwa kamar misali mai hannun mai hannun jari ya zo a cikin kasashen mai sa kudaden shi saman kudaden da basu da ƙarfi saboda abun abin yin ne gobe abubuwan da zai sa a saman hannun jari sosai haka ko misali in an dauka sai ta yi wata shekara kuɗin darajar su ta faɗi kenan ka gani ya faɗi shi kanshi kuma munan kanmu in kuɗin ba a jingina su da ba wannan kuɗin kamar euro sai ta yi abin da kake sai a jika goma ya koma kana sayan shi a jika ashirin abin da ka saba sayan shi a jika goma an ce ma a jika ashirin za ka sayan shi saboda kuɗin darajar su ta faɗi. kamar eh, eh, eh, an bayyana cewa kungiyar ecowas ta fito ta yi sanarwa cewar wannan abun tsarin nan da aka bayyana ba da yawunta aka yi sa ba a wannan ni ban shi shi ba watara ya yi magana da sunan imowa ya yi magana kuma da sunan kasashe tunda mutane su ba mai shugabannin kasashe ba mutane bane ba haka wanda kamar ni da kai haka kowa tashi hudu albarkacin bakin shi sun san da akwai ka'ida in bai samu hujjar da zai iya magana da sunan wannan kasashe ba da yanzu ɗaya bayan ɗaya sun yi to sun ce abin da ya hudi bai shahe su ba tun da shi kaɗai ya sha ba. ba ganin kamar macron ne ingiza shi wannan abin saboda watakila shi ya sa shirin ta zarce gaba a kasar cote d'ivoire yana so a kama masa ya ci gaba da. ai lissahi ne wannan na siyasa kakka kawo shi ga lissahi na kuɗi ba ɗaya bane ba wannan lissahi ne na tattalin arziki na ƙasashe wanda suka yi zamna suka yi ta aiki aka yau shekara kusan biyu da 'yan kai aka yi ta wannan aiki akwai ƙwararri masana wanda suke ta wannan aiki su a shugabannin ƙasashe ai suna aiki ga wanda masanan nasu suka basu kamar takardun wanda gabaki ɗaya masana suka aza musu ga turbar da suka aza ai da ita ce suke magana shugaban kasar Cote d'Ivoire bai hito bai magana da sunan kasar shi shi kadai ba gaskiya bane ba inda ya magana da sunan Cote d'Ivoire kuma ya yi angajen duka kasashe wannan na imowa ka ji ɗaya bayan ɗaya sun hito sun ce ba su yarda ba tsari ne na tare akwai wakilci misali cikin kungiya ma in ba ta cikin ai da yanzu nijar ta yi magana mutuka inda ba a yi magana da miyanta ba ai da tilas yanzu da ta yi magana wannan magana da yan da suke yi shi ma kanshi wani rudani ne ake so a hudo marasa marasa digi gaskiya kamata a rika da mutane kuma su bar magana saman misali fanni wanda ba su da ba su da kwarewa saman shi ba amma wa'in sun ba su karanta komi haka ne kawai mutum yake tashi bai yi alwala ba bai yi komi ba gabaki ɗaya da sai daga ya samu mikro na yan jarida ya hito ya ta hudin abin da bai san komi ba saman shi Mm. a sai da shi ya kamata <laughs> alhaji eh, eh, ina so komi ake so a yi tsoron allah ka a yi tsoron mutum a yi adalci eko na ekowas shi ne aka ce sunan shi eko kudin na ekowas. kuma ba wanda ya ce kowace ƙasa ta yi kudin. Ƙasashen ne suka gamu wannan sha biyar na ekowas suka ba wannan kudin nasu sunan eko kuma suka ce ekon. bai da alaƙa da kuɗi ɗaya. Yana garkuwa da ero da dola da kuɗin China da kuɗin japo. Wato ya dogara da su kenan ya dogara da wanga kuɗin. Haka aka tsaida shi. Haka ƙwararrun na kowa suka tsaida shi. Kuma ina gayyata ƙanena ya tahi bisa siti ɗin ECOWAS zai ga sanarwar da ECOWAS ta yi ta ce ECO na ECOWAS. Haka aka yi shi. il est flexible kuma ba suna ba ne aka sauya ma sefa aiki ne aka yi wannan abin da ya haɗi shi watara abin da ya shahe shi ne ran shi ne ya haɗi da sunan wannan ƙasashen takwas wannan ƙasashen takwas ai shilgaban cikin ƙasashen nan takwas su ne aka ba yaunin si wannan lazarin a hudu eko shilgaban Nijar. To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai makon gobe lokacin da muke fata da muku da wani sabon shiri. A madadin bakin namu Malam Audu Idi da Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu su da yabo mun barma a can Yamai Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington ke fata mun baku lafiya. To madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.